a yau juma'a 27 ga watan rajab hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1431 daidai ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma. sai dai jiya in ba yi kuskuren sanar da kwanan watan nasara a inda muka ce shida maimakon takwas wannan ajizanci ne allah madaukin sarki ya sa mu dace a in ba jiya ne muka ɗauko bayanai da kuma bayyana ma al'umma matsayin addinin musulunci da kuma malaman musuluncin akan wasu fatoyi guda uku sakamakon irin abubuwan da ake yawo da su a cikin al'umman musulmi da sunan ci gaba da kuma sunan wayewa a wani lokaci da sunan haɗin kai ko kuma ana yada cewa wai wannan shine hanyar zaman lafiya wanda waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba daidai ba ne wanda kamar yadda muka fara ji a jiya da awa ce wacce ta ci karo da abin da allah maɗaukin sarki ya saukar a cikin alkur'ani da kuma ingantattun bayanan da manzan allah ya yi a cikin hadisan shi waɗannan ko su ne butunanu da'awati ila wahadatul adiyan da'awan da ake akan cewa wai a koma a cure addinai waje guda Bin da a yau zaka ji masu irin waɗannan da'awoyi sukan kira su da sunaye iri-iri a wani lokaci a ce interfaith a wani lokaci a ce chrisalam da dai sauransu a jiya mun ji sunayensu waɗanda ake faɗi da larabci irin su at bainal adyan ko alhiwarul hiwarul hadarat da dai sauran ire-iren waɗannan da'awoyi waɗanda kai tsaye sun saba daga mahangan addinin musulunci kamar yadda muke ji kuma kamar yadda za mu ji a yau a cikin wannan littafi na al-ibtal لنظرية dinin islami wa الإسلامي وغيره من الأديان na bakar bin abdullahi abu zaid allah madaukin sarki ya saka mai ya ji shi a fatawa ta biyu fatawan tana ɗauke da bayani akan taharimu bina'il ma'abidil kufuriya mithlul kana'is haramun ne a bari a giggina coci-coci da wajejen bautan yahudu da kuma wajen bautan dodanni a garuruwan musulmi sannan kuma fatawa ta uku at min wasa tansir dukkanin wani abin da zai iya taimaka ma yada addini wanda ya saba ma addinin musulunci shin kiristanci ne shin yahudanci ne shin wannan addini na tsafi na bautan dodo da sauransu to gaba ɗaya addinin musulunci bai yadda da wannan ba wannan fatawa lajinatul da'ima lil buhuth al ilmiyyati wal ifta ita ce ta gabatar da wannan fatawa kuma kamar yadda muka bayyana ita ce lamban fatawa ta 19402 da aka fitar da ita a 25 ga watan al-muharram hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da 1418 to in ba manta ba an fara mana bayani ne akan butulani da'awati ila wahadatil adiyan cewa a cakuda ko a cure ko a gwama tsakanin sauran addinai da kuma addinin musulunci jama'a ta takaice kafin aje ko ina a kiristoci ne da yahudawa su ne suka yi barbaran wannan tunani ga waɗanda ba su fahimci addinin musulunci ba kwata-kwata amma kuma su ake ɗauka a matsayin malaman musulunci har da suke wakiltar malaman musuluncin wajen magana kamar yadda na ce bar ɗan tsakura ɗan bayani kaɗan a cikin wannan littafi na al'ibdal a shafi na hamsin da bakwai inda bakar abdullahi abu zaid yake cewa wa bayyana subhanahu hakika allah maɗaukin sarki ya bayyana mana أن هذه muhawalatil الكاذبة wannan kokari da himma kokari da himma ta ƙarya da ke tabbatar da ƙarya da ke tabbatar da ɓanna a cikin ƙasa alba'isatu min ahalil kitab an faro ta ne an ƙyanƙyashe ta aka yi mata ban aka yi mata barbara aka shigo da ta cikin al'umma daga tunani da tsare-tsare na ahalul kitab ma'ana kiristoci da yahudawa fi muhawalatihim ma'al muslimin irin ƙoƙarin da suke ta akan a kan al'umman musulmi li'idilalihim an dinihim saboda samu daman batar da al'umman annabi su raba su da addinin da allah maɗaukin sarki ya umarce su da bi wa lubsil haƙƙi bil batil da kuma ƙoƙarinsu na a da ƙarya da gaskiya domin a mamaye gaskiya a danne ta a daina ganinta a jiɗo ana jin ɗoriyanta su kenan har kullum na ƙirƙire-ƙirƙiren irin waɗannan abubuwa da Allah ya hana faƙala ta'ala mala ya ce sai Allah maɗaukin sarki ya ce mana wa ƙalo nuhu don au nasara ta hatadu yahudawa da kiristoci suke cewa ko musulmi waɗanda kuka yadda da saƙon da allah maɗaukin sarki ya saukar to ku zama yahudawa ko kuma ku zama kiristoci sannan za ku zama shiryayyu kenan in mun fahimci wannan ayan kuma mun yi imani da ita wanda kuma muna fatan mun fahimci da kuma mun yi imani da ita din waɗannan mutanen da suke taro da waɗancan kafirai da cewa a zo a cure addini waje ɗaya to a wannan lokacin da suke taron su kiristocin wannan zaure da yahudawansu ba su daukan musulman ma a matsayin shiryayyu ko waɗanda suke kan shirya ko kun gano wannan da kyau ko har sai sanda suka bar wannan addinin nasu sannan suka zama yahudawa ko suka zama shiryayyu sannan za su aye yahudu ko kiristoci sannan za a zama shiryayyu wannan da nassin alkur'ani ne to a irin wannan da'awa da suke da irin wannan tsare-tsare da suke bi sai mu Allah maɗaukin sarki shiryar da mu mai za mu ce masu? shi shine ce kul ku ce ma masu irin wannan magana bal millata ibrahim halifa mu ba za mu zama yahudawa ba sannan kuma ba za mu zama kiristoci ba muna nan muna bin addinin nan na annabi ibrahim wanda shi bai bi yahudu ba kuma bai bi nasara ba ma'ana addini ne tsaka tsakiya wanda ya tsaya a bisa wahayin da allah maɗaukin sarki ke saukar ma annabawa to sai allah ya tsarkake annabi ibrahim ya ce wa ma kana minal mushrikin lalle annabi ibrahim bai daga cikin mushrikai jama'a kun ji maganan farko da ya kamata dukkanin musulmi ya gaya ma wani wanda ba musulmi ba wanda yake da tunani irin wannan cewa mu ba za mu zan tare da ku ba ba za mu shiga cikin addinin ku ba hasali mu ga addinin da muke yi annabi ibrahim ba mu shiriki ba ne amma yahudawa da kiristoci waɗannan da nassin wannan aya mu shirkai ne sai allah maɗaukin sarki ya ƙara shiryar da al'umman musulmi abin da za su faɗi sai ya ce ƙolo amanna billahi wa ma'unzila ilaina ku ce mu mun yi imani da Allah sannan mun yi imani da abin da aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahim kuma mun yi imani da duk abin da aka saukar ma annabi ibrahim wa isma'il da abin da aka saukar ma annabi isma'il wa ishaq da abin da aka saukar ma annabi ishaq wa yaqub da abin da aka saukar ma yaqub wal asbati da kuma abin da aka saukar ma al asbat wa ma'utiya musa wa isa kai mu mun yi imani da abin da aka saukar ma annabi musa da annabi isa wa ma'otiyan nabiyuna min rabbihim da duk abin da allah maɗaukin sarki ma ya saukar ma annabawa gaba ɗaya la nufarriqu baina ahadin minhum mu ba mu rabewa mu ce mun yi imani da wannan ba mu imani da wancan ba wa nahnu lahu muslimun mu mun miƙa wuya ga Allah maɗaukin sarki mun yadda da shi da duk abin da ya saukar da kuma annabawan da ya aiko to jama'a in mun fahimci wannan su yahudawa da kiristoci ba haka suke ba akwai annabawan da suka yadda da su akwai waɗanda ba su yadda da su ba akwai littattafan da suka yadda da su akwai littattafan da ba su yadda da su ba na daga annabin da ba su yadda da shi ba shine mu. na daga cikin littattafan da ba su yadda da su ba shine mu. sannan ƙare da karo yahudu ba su yadda da annabi isa ba ba su yadda da mahaifiyar shi ba ba su yadda da saƙon da aka aiko shi da shi ba hasali ƙazafi suke ma maryam sharri suke ma annabi isa su suka nufin kashe shi allah ya ɗauke to kun ga in kun fahimci wannan ba mu da wata mahaɗa da su mu mun yadda da duk abin da allah ya saukar kuma mu mun miƙa wuya ga allah subhanahu wa ta'ala mu zo mu haɗu da wasu mushrikai waɗanda ba su yadda da abin da Allah ya saukar ma annaba ba wannan ba ƙaramin kuskure ba ne sannan kuma mun nuna cewa kenan mun wuce annabi mun fa annabi a sanda kafirai suka yi nufin annabi ya zo ya haɗa kai da su wajen a ci gaba da tsare-tsare irin wannan na interfaith da ake yanzu Allah ya saukar mai da kulliya ayyuhal kafiru ko kun gano wannan da kyau ko cewa wannan tsari da wannan tafiya da wannan tunani ba zai yiwu ba to ko duk wani wanda ya ce a zo yi wannan ga abin da Allah maɗaukin sarki ya ce mu gaya mashi in ya yi imani da irin wannan abin da ya yi muka yi imani da shi shi kenan Allah bai tsaya nan ba sai ce in amanu bi misli ma amantum bihi idan waɗannan yahudu da waɗannan kiristoci masu da'awan cewa a zo a haɗu a bisa abin da suke da'awa a kan shi suka yi imani da irin imanin da kuka yi sai ce faɗaɗi hita da lalle sun shiryu in sun yadda da Allah sun yadda da abin da aka saukar ma annabawa sun yadda da annabawan gaba ɗaya ba su rabe sun yi imani da wasu sun kafirce ma wasu ba sai Allah ce to sun shiru, amma fa'inta wallau, in ko suka juya baya ba su yi imani irin imanin ku ba sai ce fa inna ma hum fi shiqaq lalle su ne suka shiga halin tsiya halin bata halin taɓewa fasayakfika humullah to kai kuma Allah madaukin sarki ya isan maka wa huwa sami'ul alim Allah madaukin sarki shine mai ji kuma Allah madaukin sarki shine masani to jama'a in kun fahimci wannan ta kaka ta yaya za mu aji abin da Allah madaukin sarki ya umarce mu da yi kawai mu je mu ɗauko tunanin wasu mutane mu yadda da shi kuma su waɗannan mutanen su ne fa suka yadda da waɗancan arnan a matsayin mutane su ba su yadda da cewa kai mutum ba ne suna ma kallon kai mutum mutumi ne daga abin da allah ya faɗa mana cikin alkur'ani mai girma shi sa jama'a ku yi taka tsantsan kada mutum ya sake ya wuce gaba ga allah da manzan shi a wani tunani nashi na kanshi allah shi kyauta to in manta ba a jiya bala ya kawo mana wasu daga cikin abubuwan da ya ce ai sanannu ne a cikin shari'ar musulunci kuma dukkanin musulmi sun hada a kansu wanda addinin musulunci ya ginu akan waɗannan abubuwa ne to mun ji na farko a yau sai mala ya ce saniyan na biyu yajibul imanu bi anna taurata wal injil wajibi ne kowane musulmi ya yi imani da cewa a taura da linjila qad nusikha waɗannan littattafai guda biyu an shafe su kuma me ya shafe su da me aka shafe su sai ce bil qur'anil karim an shafe su ne da alqur'ani mai girma kenan jama'a yanzu a taura da linjila ba littafin shari'a bane wasu tsofaffin littattafai ne wanda Allah maɗaukin sarki ya saukar ma wasu annabawa da suka gabata amma a yau an shafe su za mu ji dalilin shafe su da kuma dalilin zuwa da littafin da bin shi a yau shine shirya kuma abin shine za a sami yardan Allah madaukin sarki mala ya ce wa annahu qadal hikahuma at-tarif wat-tabdil bi-ziyadati wan nuqsan hakika cikin attaura da linjila an riskar da canzawa da musanyawa ƙari da kuma ragi a cikinsu wannan yasa cin da an musanya maganan Allah da wata an canza maganan Allah da wata an ƙara maganan Allah da wata an rage maganan Allah an shigar da maganan wasu to sai ya zama littattafan ba su cancanta a ɗauke su a yi wa mutane wa'azi da su a kansu bi Allah ba mala ce kama ja a bayanu zalika fi ayatin min kitabin lahil karim kamar yadda bayani dalla-dalla ya zo a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala dangane da wannan min ha ƙaunuhu ta'ala na daga ciki akwai faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce fabima na ƙaduhin mithaqahum la'annahum Allah maɗaukin sarki ya ce sakamakon warware alƙawarin da su ahalul kitabi suka yi Allah ya ce muka tsine masu albarka an yi alkawari da su za su bi duk dokan da Allah maɗaukin sarki ya saukar kuma za su yi imani da duk abin da Allah maɗaukin sarki ya aiko da duk wani manzo da Allah maɗaukin sarki ya turo to sai aka waye gari suna imani da sashi kuma su kafirce ma sashi na daga cikin imanin da aka umarce su da su ke shine imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yasa Allah ya tsine masu albarka to jama'a ta yaya za mu bi mutanen da da nassin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya ce ya tsine masa albarka a wani wajen ya ce lo'inan ladina kafaro min bane isra'ila ala lisani dawud wa isa bin maryam allah ya tsine ma banu isra'ila albarka a bisa lisani a bisa harshen isa ɗan maryam ya ce zalika bi ma asau haka annabi dauda ya tsine masa albarka saboda saba ma Allah da suka yi wa kanu ya atadun sun zama yan ƙetare haddi yan wuce gona da iri to jama'a dan me za mu zauna tare da waɗannan mutane a matsayin masu addini bayan Allah madaukin sarki karare ya hana mu rukuni zuwa ga irin wannan yace wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar Allah shi kiyaye to sai Allah ya ce waje Allah ƙulubahum sai muka sanya zukatan suka zama ƙeƙasassu yu harrifunal kalima an mawadi'ihi suna musanya zancen gaskiya da Allah maɗaukin sarki ya saukar su raba shi da mahallin shi su burkida su musanya shi haka ya taɓa faruwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wasu yahudawa suka yi zina sai aka kamo su za a tsaida masu da haddi sai suka ce a kai su wajen annabi a ji ta bakin shi shi ne aka taho da su wajen annabi ana zuwa da su wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi ya ce ku je ku zo mana da abin da yake cikin littafin sai suka zo da littafin sai ya ce ku karanto dokan da ke cikin littafin ku da dokan da ɗaya ne to mai karatun ba yahude ne sai ya danne inda ɗigon jimun yake maimakon farjimuhuma sai a ga farhamuhuma maimakon a jefe su sai a ga kujikansu kuji tausayinsu to akwai wani tsohon fada a nan majalisun manzan Allah ya musulunta sai ce ɗage hannunka sai ga daidai abin da ke cikin alkur'ani shi ke cikin littafinsu sai manzan Allah ya sa aka je aka jefe su to kun ga a gaba ga annabin Allah da Allah yake mawahayi sun sani ya hu kama ya arifuna abina'ahum suna sun san annabi suna gane shi kai sama da yadda ma suka san ƴaƴayen suke gane ƴaƴayensu amma sun yi irin wannan katobaran ina ga faruwan wannan abin a zamanin annabi zuwa yau sama da shekara hudu wani irin canje-canje da musanye-musanye suka yi maganan Allah jama mun gane wannan sai kuma a waye gari kai musulmi da Allah maɗaukin sarki ce ka kira su ne ka ce ya ahalal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah ku zo mu bauta ma Allah mu bi addinin gaskiya kar mu ɗauki wani mu bi shi wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kar mu koma muna bin junanmu Allah ya hana wannan yace fa in tawallau in ko suka ki su wuya irin yadda kuka mika to ka ce mu mun bi Allah mun rabu da ku to amma yanzu wai musulmi ne ya lalace dan kawai in an je taron za a kawo swan water na roba a sha za a kawo gasasshiyar kaza a ci za a zo da soyayyar shinkafa ya ci da waɗannan abubuwa in an tashi za a ba shi kuɗin mota ya je ya cefa ne da sauran wannan ya sa ya watsi da duk waɗannan nasoshi ya je ya haɗu da kafirai kuma yanzu ake a ɗibo ƙananan ustazai maza da mata su ma a saka su a cikin wannan kamar yadda muka bayyana ne a jiya domin a yi ƙoƙarin shagaltar da al'umman musulmi a kan abin da ya zama wajibi a kansu na haƙƙin da'awa ko kun gane wannan da kyau jama'a to sai allah bai tsaya nan ba sai ce wana su hazzan mimma zukiru bihi haka waɗannan yahudu da nasara suka yi watsi da abin da wani ɓangare na abin da Allah maɗaukin sarki ya masu wa'azi a kan shi sai Allah ce wala ta zalu ta tsalli wa ala ha'inatin minhum ba za ka gushe ba kana hasasu kana gano wasu irin ha'inci da yaudara da suke yi amma illa kalilan minhum sai 'yan kaɗan daga cikin ha'incinsu ne Allah maɗaukin sarki ce ba za ka gano ba jama'a yana daga cikin ha'incin da cin amanan da suke son su yi addinin Allah na ƙarshe shine wannan abin da suka ɗauko yanzu suke son su yi jama'a mun gano wannan da kyau ko kuma Allah maɗaukin sarki ya hana wannan ha'inci ne to wajibi ne kuma a fito fili a gaya masu ba a yadda da wannan ba yanzu duk wani wanda yake ɗan boko ne su aka ba waɗannan abubuwan sai mutum ya ce wa ya je ƙasar masar ko ya je sudan ya ji yayo kos na addinin musulunci wai wannan ya ba shi dama yanzu ya zama malamin musulunci jama'a islamiyya fa suke zuwa sudan ko su je masar wallahi tallahi ajin islamiyya ne irin ajin islamiyyan ihya'u za a je su zauna malamai irin malaman ihya'u suna masu karatu ana koya masu alifin ba'un alifin bilfatate na an ba'un ni ban ta'un ni bin tin ko haka za a zo ana wannan abubuwan in sun gama abun da sai dan ba certificate sai dawo shikenan sai siyo tafan turanci sai je yana karantowa sai miki in ka zaka mai bayani sai ce kai ka je masar ne din je kasan masar ne karatu in ka da hankali sai ka ce course din wata shida kai injiniya ne ko kai akanta ne ko kai kaza ne karatun wata shida kai a jami'a ya baka daman ka mike ka wakilci wannan fannin da kake jawabi sai addinin musulunci ne da aka saukar ma annabi da shi a cikin shekara 23 za ka je ka yi mai karatun wata uku ko wata shida ka zo ka ce za ka abin sai ka ce kai munafiki ne zauna ina fatan mun gano wannan da kyau duk ga suna kaduna da abuja da fatakot da lagos da jos da nan mina abin da suke yi kenan wajen yaudaran musulmi har yaudaran nasu ya fara matsuwa irin su kano da sauransu wai za a hada addinin musulmi da na arna saboda arna su samu daman zuba gubansa a cikin musulmi ko kuma a riƙe hannun ku kasa da'awa ka kalli duk wanda ya shiga cikin wannan tsari nasu sai an sa yana kyaman musulunci yana kyaman malaman musulunci yana masa zagon ƙasa shi sa wajibi ne ku shiga tetayinku Allah Maɗaukin sarki ya kiyaye wa qawluhu jalla wa'ala har ila yau Allah Maɗaukin sarki ya ce fawailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim azaba ta tabbata ga waɗannan da ke rubuta littafi da hannunsu sun maye na haza min indillahi sannan sai su komo cewa wannan daga wajen Allah yake su ba suka rubuta da hannunsu duk wani rubutu da ka sani na wani littafi daga cikin littattafan kiristoci da yahudawa su suka rubuta hannun kayansu ta ce kim james bashin ne revised standard bashin ne ko ma wanne ne su suka zauna da ƙwararrunsu za su zauna wanda suka ƙware ma turanci da waye-waye kawai a sake rubutun kawai ce magana Allah ne kawai sai mutum ya tashi ya ce wai ya yi mafarki da annabi isa cinda masu rubutu suna ta rubutawa shi ma ya kamata ya tashi ya rubuta kawai sai ya fito da littafi ce annabi isa ya mai wahayi ya rubuta a ina baka zauna da shi ba baka san shi ba hasali ma kashe almajiran shi kake yi wai musulmi kuma sun zo sun haɗu da waɗannan wai a waye gari musulmi na miƙewa yana wa'azi yana ƙul huwallahu ahad shi ma kafiri ya miƙe gaban musulmi na cewa Allah uku ne jama'a akwai tafka da warwara da ta wuce wannan kuma Allah ya ce laqad kafara na qalu inna allaha thalithu thalatha ya ya na min watan shakul ardu wata khirul jibalu hadda an da'aular rahamani walada kiri-kiri musulmi ya yi da cewa wai su malamai ne masana bayan allah maɗaukin sarki ya ce kaburat kalimatan ta min afwahihim in yaquluna illa kaziba malahum bihi min ilmin wala li'abaihim haka allah ya ce ba su da ilimi iyayensu ma ba su da ilimi muguwar magana suke gaya ma Allah da nassin alkur'ani jama'a wani sai a ce wai malami kuma ya yi watsi da wannan sai ce ai su ma masana ne to da kai da Allah wa ya fi wani sani Allah shi kiyaye to sai Allah madaukin sarki ya ce liyashtaru bihi samanan Kalila suna wannan ne domin su samu wasu 'yan kuɗi kaɗan sai ce fawailun lahum mimma katabat aidihim azaban Allah ta tabbata a kansu sakamakon abin da suka rubuta da hannayensu suka ce Allah ne ya ce wa wailun lahum mimma yaksibun azabar Allah ta tabbata kansu sakamakon kasuwanci da suke da sunan Allah to jama'a mutanen da Allah maɗaukin sarki ya shaida ƙaryansu ya aiko musu da wailun wailun har uku ya ce fa fawailun lillazina yaktubuna alkitaba azaba ta tabbata gare su ya ce fa wailun lahum mimma katabat aidihim aka ƙara masu wailun ya ce wa wailun lahum mimma yaksibuna a ce wai musulmi zai je zauna da waɗannan da wailun ta kewaye su to ko mutum ne aka ce ya shiga uku ai a nan duniya wannan ya kaɗe to ina ga mutumin da ya shiga uku na allah maɗaukin sarki na wailun jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko allah ya tsare mana imaninmu har ila yau allah maɗaukin sarki bai bar su ba sai ce wa inna minhum lafarikan yalwuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu min alkitab akwai daga cikinsu wanda zai zo yana gosan magana da bakin shi domin ya yaudarar da mutane su ɗauka wai yana karanto littafin Allah ne Allah ce wa ma huwa min alkitabi alhali abin da yake faɗi ba littafin Allah bane ya ishe ku ku riga sauraron tambayoyin addinin kirista ku ji duk abin kama kame ne in an rubuto takarda mako a ce ga aya kaza ko ga kaza sai da ce to haba dan uwa marcos ina baka shawara ina ganin abai kaza kai kaza mana domin in kai kazan nan za a iya samun matsala amma in kai kaza kai kaza dan Allah haka musulunci yake dan Allah haka yake dan me za zo ana gwama ƙarya da gaskiya Allah shi kiyaye na gaya muku akwai lokacin da wani fasto ya samu wani abokina a gona yana noma sai ya same shi yake cewa ya zo mai wa'azi ne ya zo mai wa'azi bushara duk da ya gama wa'azin sai ce shi yana tambaya ɗaya ne da yake sai gabatar ma mai girma fasto ya ce ah, bismillah bismillah shi ne ce shi akwai abin da ake yawan faɗi a cikin addinin kirista ana cewa isa dan allah ne ko ya ce a ƙware da gaske dan allah ne ce kuma nan kuna cewa kuma da yayin Allah ne ce kwarai daga sun wayan Allah ne kama yanzu za ka zama mai bi to kama za ka zama dan Allah ya ce yau wato ai dama tambayin da yake da shi kenan kenan yanzu isa dan Allah ne kenan mm. kuma isa Allah ne suka ce eh kuma nan da yayin Allah ne ya ce ya ce to ashe kai yanzu pastor ashe kai kanin Allah ne eh shuru saboda fasa yana jin Hausa ya ce ah, abokina kai karatu da yawa fa kawai sai juya ya tafi e in dai haka ne sun yadda su ma 'ya'yan Allah ne to kuma sun ce annabi isa Allah ne kuma sun ce ɗan Allah ne ashe su kannin wa kenan su kannin Allah ne kenan wannan muguwar magana ce to masu faɗin wannan da yadda da wannan da imani da wannan wanda zai wahala a zaman wannan taron ba a buɗe addu'a da irin waɗannan miyagun maganganun ba kuma malaman musulunci suna zaune anya irin waɗannan malaman ko su ne waɗanda Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah anya ko su ne kana jin munkari kai shiru za a faɗi muguwar magana a zagi Allah mutum na jiwo bai faɗi ba So da yana jin tsoron wani Allah ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da za su imani da shi ke abin ya fi zama alheri gare su amma sai a yi shiru a ce wai a tafi a haka kuma ga yadda suke ma littafinsu kuma wallahi jama'a malaman da ke shiga irin waɗannan ƙungiyoyin haka suke ma alkur'ani domin da za ke tsare su ke ce su fassara waɗannan ayoyin wallah ba su taɓa masu fassara ingantacciya ba duk in an zo sai su shagiɗe su su murɗe su sun zama ƴan uwan saboda kafirai su ji daɗi su gamsu su aminta da su Allah ya tsare mana imaninmu Allah madaukin sarki ce wa yaquluna huwa min indillahi haka zaka ji suna cewa wai waɗannan zantuttukan da suke daga wajen Allah suke Allah ce wa ma huwa min indillah wallahi ba daga wajen Allah suke ba ku ji Allah fa shi da kanshi yake son ya nuna ba fa daga wajen suke ba wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun su malaman yahudu da malaman kiristoci suna faɗin ƙarya suna dangantawa ga Allah maɗaukin sarki kuma suna sane da gankar suke yi kuma sai a ce wai malaman musulmi da Allah maɗaukin sarki ke yabansu a cikin alkur'ani wai sun lalace sun yi kama da waɗancan mutanen mun gano wannan da kyau ku Allah shi kiyaye mala yace wale haza fama kana ha sahihan to kenan duk abin da ya zamo a cikin attaura da linjila ingantacce ne misali ya kubuta daga wancan gwalangwason da suke wanda Allah ya tona asirinsu daga wancan canjin ko ƙarin ko canzawan ko kuma abin da ya faru na abubuwan da Allah ya zarge su waɗanda suke yi littafin shi in an same shi ya inganta to fahuwa mansuhun bil islami to wannan an shafe shi da zuwan addinin musulunci to ballantana su waɗancan da suka zama hayaniya ne kawai ba musuluncin ba ne sun caccanza sun ƙara to wanda ma ya inganta to musulunci ya shafe shi ba mu da buƙatan abin da ke su gaba ɗaya sau da su kafirai ne jama mun gane wannan da kyau ko mala ya ce wa masu wa zalika fa huwa muharrafun aw mubaddalun duk wanda bai inganta daga Allah ba to ko an canza shi to ko an birkida shi an yi kongoba baya a cikin shi to wannan ko ba mu da bukatan shi mala ce wa kadar sabata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata daga annabi annahu ghadiba hina ra'a ma umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sahifatan fiha shay'un min at-taurati ya tabbata manzon Allah yayi fushi a lokacin da ya ga sayyidina umar da wani ɗan falle haka na attaura wa ƙala alaihi salatu wassalam sai annabi ya ce ma shi na umar a fiye shakkin an ta yabnal khattab yanzu ni ɗin nan hakana da kwanto a kaina ya kai ɗan khattab me kake da bukata ga wani littafin wani annabi ganawa me kake bukata daga wani annabi gani alam ati biha bayda alakayya shin ban zo muku da addinin fari kar gashi na lelo ha kana hari ha ba daren ta kaman yininta sai ce law kana akhi musa hayyan da ɗan uwana musa na raye ma wasi'ahu illa tibai ce wallahi shi kanshi ba abin da zai yalwace shi sai ya bi ni kenan da annabi musa da annabi isa da annabi ibrahim da annabi nuhu da sauran annabawa gaba ɗaya da manzanni za su dawo duniyan nan to dukkaninsa za su zama cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai kasance sahabban sun zama wani wani kenan sai zama waɗannan annabawa manyan sahabbai waɗanda ke bin su su ne kulafa'un rashidun daga nan sai sauran guda shida almubashara bil janna sai kuma waɗanda suka je yakin badar daga nan sai ahlu bai'atar ridwan haka haka haka za a yi ta lissafawa gaba ɗayansu za su dawo daga cikin sahabban annabi ne to annabi musa annabi da kanshi ya ce inda zai dawo ya cin man to shi ma zai bi ni ne zai zama sahabina ne to ina ga kai umar ina ga waɗannan da suka ara suka yafa hata kiristocin najeriya karambani fa kai suka zama kiristoci don a cikin bible ɗin cewa aka yi an aiko annabi isa ne zuwa ga awakin banu isra'ila to kai arnan najeriya kai akuyan wane ne jama'a mun gano wannan da kyau ko sannan kuma kaje ka same su kaf suna kaciya a cikin bible din kuma cewa duk wanda ya kaciya ba zai samu ceto na ba zai samu rabo daga waje na ba kaje ka bincike su to kuma wai yaya al'amarin yake kai musulmi maimakon ka zaƙulo waɗannan abubuwan ka ce ma fada ka ce ma fasto ka ce ma ya musulunta a kai ne kake miƙe mai waje ya tasa musulmi yana masa ƙarya bayan ga abin da Allah ya ce tsinan nan da ya shiga wailun uku wai shi zai ke to mai ke faɗi sai a zo a zauna mu ba mu ƙi a tattauna ba amma jama'a a zo a haɗu a irin wannan a haramun ne yasa wannan ƙungiyar shiganta ba musulunci ba ce malicin rahu ahmad wa darimi wa gairuhuma irin yadda kuka san 'yan shi'a suna ma 'yan ɗarika lankwame a abin da suka kira usbu'ul ulwahada makon haɗin kai da haka suna ta lankwame su suna sa suna zagan ma annabi sahabbai haka fa waɗannan kiristocin suka shiryo wannan shirin saboda wasu lankwame musulmi ko da baka zama kirista ba a cire maka kishin musuluncin a lalata ma addininka wannan shine manufansu Allah shi kyauta rabi'an mala ya ce dalili na hudu wa min usuli itikadi fil islam yana daga cikin asalin aƙida a musulunci anna nabiyina wa rasulana muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa annabinmu kuma manzanmu muhammad huwa khatimul anbiya'i wal mursalin shine cikamakin annabawa da kuma manzanni kama qala allah ta'ala kamar yadda Allah maraukin sarki ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin Allah maraukin sarki ya ce muhammadu bai zan uban ɗaya daga cikinku ba sai dai ya kasance manzan Allah ne kuma cikamakin annabawa ina fatan mun gane wannan da kyau sai mala ya ce falam yabka rasulun yajibu tiba'ahu siwa muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to in kun fahimci wannan babu wani annabi da ya saura da ya zama wajibi a shi in ba annabi muhammadu ba walau kana ahadun min anbiya illahi wa rasulihi hayyan da a ce wani daga cikin annabawan allah da manzanni suna raye lama wasi'ahu illa tiba'ahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ba abin da zai wadatar da shi face ya bar abin da aka bashi kun gano wannan yanzu da annabi isa zai zo ba zai ba taura ba ba zai bi new testament ba da musa na nan ba zai bi taura ba ba zai bi old testament ba annabtan duka an fasa manzon allah zai bi to kai dan karambani mai ya kai ka kuma duk wani musulmi ya san wannan fa duk wani musulmi da ke zuwa yake yaudaran waɗannan arna yake masu ƙarya biya san waɗannan abubuwa. amma sai a ce wai a shiru a shiru a shiru mu ma kenan mu zama tsinannin mun ɓoye maganan Allah kamar yadda sun ɓoye Allah ya tsine masu wai mu ma mu zama haka haihata haihata Allah shi kiyaye mala ya ce wa annahu la yasya atba'ahum illa zalika ba abin da zai yalwaci mabiya waɗancan annabawan face su ma zo su bi wannan abin da da annabawan da aka saukar ma waɗancan littattafai na nan su ma abin da za su yi kenan kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah maɗaukin sarki ce wa iz akhadha Allah mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikima. tunasan da Allah maɗaukin sarki ya ɗau alkawari da annabawa sakamakon abin da aka ba su na littafi da hikima duk wani annabi da Allah maɗaukin sarki ya zaɓe shi a manzo ya ba shi littafi sai da aka yi alkawari da shi mun gano wannan cewa idan manzon Allah ya zo daga ƙarshe za ka saki naka ka bi shi ya ce eh to kawai jama'a sai wani tukururin arne na jihar kaduna ko arnan plateau ko arnan abuja ko arnan fatakol ko arnan Legas, kawai sai zo sai zo maka da addini ya ce ka yadda wai addini ne musulmi ne kaɗai za ka ji su fa an zo ana magana na musulunci da malanta waje su riga cewa kamar yan uwan ma'arna kuma gano wannan da kyau ko a Allah ya haɗa ka da yan uwanka arna a lahira tare amma mu ba mu da wani ɗan uwa arni a duniyan nan ban dai sani ba ko ku kuna da su yawa Allah ya sa mu dace to shine sai ce summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sannan annabi in ya zo maku da abin da ke gazgata abin da ke tare da ku mai Allah ya ce annabawan za su yi sai ce la tu'minun nabihi lalle su imani da shi ma'ana su ajana su su bi shi su rannahu kuma su taimake shi wajen isar da wannan sakon don Allah waɗannan da ke cewa a haɗa musulunci da kafirci taimakon malaman musulunci suke wajen yada addinin annabi annabawan da aka aiko su da waɗancan sokakkun addinan da waɗancan sokakkun littattafan ga abin da ƙur'anin mai ya gaya mana su annabawan in sun zo ga abin da aka ce su imani da shi sai kai ɗan karambani to shine sai yake cewa ƙala a ƙarartum kun tabbatar da wannan wa a akhastum ala zalikum isri kun yi alkawari tsakaninku da Allah a na annabawa kaf suka ce sun tabbatar da wannan qala sai Allah ya ce fashhadu wa ana ma'akum mina shahidin kuma ku zama shaida Allah da ya halice ku ya aiko ku shi ma yana daga cikin masu shaida akan wannan kina annabi Isa in ya dawo ƙarshen duniya ba wai zai aiki da littafin da aka saukar mashi bane wanda mabiyan sun lalata littafin ko kun gano wannan da kyau ko sun lalata littafin a zai bi alkur'ani da hadisi ne zai zama daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma yanzu wai musulmi ne wai suke soke waɗannan awai, ba sai da su ba su da aka ce su bar abin da suke yi su bi annabi sun ki karara a cikin alkur'ani Allah madaukin sarki sai da ya bayyana mana wannan annabi Isa ya gaya musu annabi Musa ya gaya musu wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad zai zo a baya sunan shi a ahmadu amma sun ki ya yace wa nabiyullahi isa alaihi salatu wassalam kun ga annabin Allah nabi isa mincin Allah su tabbata gare shi iza nazala fi akhiriz zaman sanda zai sauko karshen zamani ya kunu tabi'an li muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai zama mai bin annabi ne wa hakiman bi shari'atihi kuma zai zama mai shari'a ne da shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi alqur'ani da hadisin da muke aiki da su a yanzu da su ne annabi Isa zai yi aiki qala Allah ta'ala Allah maraukin sarki ya ce jama'a kun ga duk maganan da aka yi sai a ce mai Allah ya ce a cikin ƙur'ani ne fa wannan jama'a duk inda za a gayyace ma tattauna kan wannan a shirye muke amma kuma waɗannan awayen su za a kwaso a bayani ba wani dalilin da za mu ga wasu suna neman su lalata al'umman annabi kawai a ja baki a shiru saboda wai su ne 'yan boko zalla a don saboda su ne masu ci kudin arna da ake kawo daga amerika daga vatican ina fata mun gane waɗanda suke son su yi ma addinin musulunci zagon ƙasa su kwashe ma annabi kafa allah shi kyauta Allah ya ce allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil kun ga Allah sai ya ce waɗannan da suka bi annabin nan ummi wanda Allah ya mai kirari da taken bai iya karatu da rubutu ba saboda daraja allazi yajidunahu su ɗannan da suka samu annabin nan maktuban indahum a rubuce a wajensu fit tawrat wal injil a cikin attaura da linjila su yahuda da kiristoci a cikin altauransu da linjilan sun samu suna da siffofin annabi da ayyukan annabi karara to da ya zo kuma sai suka yi imani da shi to su ne allah ya ba a cikin wannan aya ya ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون to waɗannan sai ba su imani da shi ba ba su taimake shi ba ba su agaza mu addinin shi ba hasali ma sai aka samu irin waɗannan 'yancin amanan musuluncin suna ma yadda da abin da suka zo da shi ne wai a zo a haɗa a da addinin gaskiya da na karya waje ɗaya wai a tafi a ayyan uwa ne kene yanzu aka je gari nan gaba in aka samu mutum bakwai a garin an masu wa'azi to dole fa a raba tsakiya uku su yi musulunci hudu su yi kiristanci in an je wani garin hudu si musulunci uku si kiristanci dole saboda yanzu fa an haɗu kuma na gaya muku a jiya duk wanda ka jiya ce a hada a raba na shi don jabu ne amma cina ka yin cinawa ai ba ruwa ba ne ku yi da'awon ku mai namu sai mai dole sai mun haɗu da ku bayan mu karara a cikin alkur'ani mu an ce ku kafirai ne kuma ba mu da shakkan cewa su kafirai ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha Allah shi kiyaye mala ce, kama anna min usuli i'tiqad fil islam kamar yadda yake yana daga cikin asalin kafa aqida a musulunci annabi isata muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama matullin nasi a ai ko annaba da aka yi to ta gama kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba dole kowa ya bar abin da yake yi ya zo ya imani da shi qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba face sai wannan sakon ya game kowa daga cikin mutane ka zama mai bushara ga duk wanda ya bi dokan Allah sannan mai gargadi da jan kunni ga duk wanda ya saba ma Allah walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai abin takeici yawa yawan mutane ba su san wannan alherin da ka zo da shi ba Jama mun gane wannan da kyau ko abin takeici wannan sakon da annabi ya zo da shi da waɗannan alheran da ya zo yake yadawa mutane ba su sani ba shi yasa nake kiran yan waɗannan kungiyoyin da cewa sun ci amanan waɗanda suke yaudara sannan a lokaci ɗaya kuma sun ci amanan Allah da annabi waɗannan mutanen da ya kamata a sanar da su cewa Annabi an aiko shi zuwa ga duka ne ba ko annabi isa zuwa ga duka ba ba inda aka faɗi wannan shi ya ce an aiko shi zuwa ga awakin banu isra'ila ne to sai a je a nemo su a can isra'ila to shi ko annabi an ce kafatan linnasi bashiran wa nadhira sai ce walakin na aktharan nasi la ya'lamuna mafi yawancin mutane ba su san wannan ba abin da yake wajibi ga malamai shine su sanar da su tunda ba su sani ba to ko malaman ne sun koma kuma su yaudare mu su yaudare su yaudar Allah da manzon shi Allah shi kiyaye wa qala subhana a wani waje Allah maɗaukin sarki ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an ka ce masu ya ku mutane lalle ni manzan Allah ne zuwa gare ku gaba ɗayanku kima ba a wara kowa ba kowa da kowa da ke gani a duniyan nan manzan Allah annabin Allah ne zuwa gare shi mahala ya ce wa gairu haminal ayat kai da ma wasu ayoyin masu ɗimbin yawa waɗanda ba wannan ba cin da wannan 'yan risala ce 'yar kaɗan shi sa ke ɗan tsakura wa mutane bayanan a kawo su gaba ɗaya ba zai yiwu ba ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace khamisan ƙa'ida na biyar mahala ya ce wa min usulul islam yana daga cikin usul ƙa'ida jigo a musulunci annahu yajibu i'tiqadu kufri kulli man lam yadkhul fil islami wajibi ne jama'a dole ne mutum ya kudurce cewa duk wanda bai shiga addinin musulunci ba kafiri ne mala yace yahudi wan nasara daga cikin yahudawa da kiristoci duk wanda bai da waɗannan kafirai bane shima kafiri ne jama'a kun ji wannan da kyau ko wajibi ne a yadda a yi imani a amince cewa kafirai ne su duk wanda bai da da kafircin su ba shi ma kafiri ne wa ghairuhum ba masu su kaɗai ba har da sauransu masu bautan tsumburbura masu bautan shanu masu bautan rana masu bautan dodo masu bautan mutane dukkanin waɗannan wajibi ne duk wanda bai watsar da abin da yake yi ya shiga musulunci ba shi ma kafiri ne mala ya ce wa tasmiyatuhu kafiran kuma wajibi a kira shi da cewa kafiri ne da hausa ce mai arni ko kun gano wannan da kyau ko wajibi ne gashi karara wannan lajina ne na fatawa na duk duniya ina fatan mun gane wannan da kyau mala ya ce wa annahu aduwun lillahi wa rasulihi kuma wannan da yake musulunta ya tsaya ba yahudi ko kirista wajibi ne ka kudurce a cikin imanin ka cewa shi makiyin Allah da manzan shi ne wal mu'minina sannan makiyin mu'mine ne bayan Allah na kwarai wa annahu min ahalin nari ƙara da ƙarauma wajibi ne ka yadda in bai musulunta bai ya mutu haka ɗan wuta ne haka hadithi annabi ya ce duk in ka zo wuce kabarin waɗanda suke yahudawa ne da kiristoci ka ce annabi ya ce mai maku bishara cewa ko 'yan wuta ne kuma gane wannan da kyau ko to kai yanzu kai kamai da su mutane na kana ma jansu a jikin a ah, namu ne namu ne 'yan uwanmu to ‘yan uwa ya doge har lahira kenan Allah maɗaukin sarki ya ce alam yi ananin ladina kafaru min ahalal kitab lam yakun Ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin Allah maɗaukin sarki yake cewa a'a lam yakun Ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin ku ji bayin da Allah ya ce musu yace san bai kasance ba daga cikin kafirai daga cikin ahalil kitabi yahuda da kiristoci sai ya hada su da wa sai ce wal mushrikina da kafirai mushrikai na hatta ta humul bayyana a cikin wannan ayan karara Allah maɗaukin sarki ya kira su da wa da kafirai domin babu wata mararraba da Allah maɗaukin sarki ya rarraba su domin hujja da dalili karara ya zo masu haka Allah ya ce innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina waɗannan arnan nan da Allah ya aiko ma littafi a da suka kafirce ma annabi Muhammadu da abin da aka saukar mashi Yahudawa da Kiristoci sai ce wal mushrikina da waɗanda ba su yarda da annabtan wani annabi ba masu bautan shanu masu bautan wuta masu bautan dodo Allah ya ce fi nari jahannama a ranar kiyama za su shiga wutan jahannama ne khalidi na fiha kuma in sun shiga ba ranar fita ula'ika hum sharrul bariya Allah ce waɗannan su ne mafiya sharrin halittar Allah An gano wannan da kyau ko mafiya shar don Allah bai kai sotul bayyana ba akwai wannan ko babu Allah ya ce duk yan wuta ne sai malamanku ku suka ce a'a banda waɗannan da muke taro da su banda waɗannan na banda na ƙasanmu to manta shakka ka fi kufurin misli ha'ula duk wanda yake shakkan kafircin irin waɗannan fa inna muta mutayakkan shi ma kafircin shi ana da ne akan shi ma kafiri ne duk wanda yake shakka da tambaban wai waɗannan baƙaƙen ba kafirai bane kuma waɗannan baƙaƙen in sun mutu akan wannan abin da suke na kafirci ba 'yan wuta bane shi ma kafiri ne ina fatan mun gano wannan da kyau nassin alkur'ani ne ce kafirai ne nassin alkur'ani ne ce yan wuta ne mala yace wasa bata fi sahihi muslim ya tabbata cikin sahihu muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina yi maku rantsuwa da Allah wanda ran Muhammad yake a hannun shi la yasma'u bi ahadun min hazihi al-umma babu wani ɗaya daga cikin wannan al'umma da zai ji labarin zuwa na ƙarara sai annabi ya ce yahudiyun shin ba yahudi ne shi wala nasraniyun ko ko kirista ne summa ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi kuma ya sake ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nari annabi ya ce face sai ya zama daga cikin yan wuta to yanzu jama'a za mu yadda da maganar annabi ne koko maganar waɗannan za mu imani da maganar Allah ne a cikin alkur'ani koko maganar waɗannan yasa jama'a mu shiga tetayin mu mu yadda mu imani da abin da Allah maɗaukin sarki ya saukar ya aiko mana sai mu samu yardan Allah subhanahu wata'ala Allah ya shiryar da mu wali haza to da wannan ne faman lam yukaffir al-yahuda wan nasara malamai suka ce duk wanda bai kafirta yahudawa da kiristoci ba fa huwa kafirun wannan ma kafiri ne shi ma jama'a kuna jin bayani dalla dalla ko mala yace taradan liqa'idatil eh, shari'a saboda yayi watsi da ka'idan shari'ar musulunci da ke cewa mallam al kafira fa huwa kafirun duk mutumin da bai kafirta kafiri ba shi ma kafiri ne to jama'a dan me zamu yadda mu zama kafiri kafirai ne mana An nani. in su mutu aka wuta za su ji ina fata mun gano wannan da kyau idan a matsayinka na wanda kake aikin gwamnati ya zama wajibi sai ka je ka daura fulawa a kabarin mai gidanka to sai ka je ka daura kana da yaqidan yaƙini a ranka dan wuta ne mun gano wannan da kyau Ka ce zan aje fulawa a kabarin dan wuta in inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce sa me kake cewa sai ka juya masu da turanci ga gaya masu ka ce annabi ne ya faɗi hadisi ne yana nan cikin bukhari imaninka da annabi bai fi mukamin da kake haya kujeran ba in imaninka bai kai wannan ba shikenan sai ka faɗi a zuci in anan juya sai ka ce akwai adda da kamanta ba kai ba sai ka da sai ka faɗa dole sai ka faɗa annabi ne ya sa ka ina fata mun gane in kuma dai haka bai faru ba in an tafi sai ka dawo wata rana ka kawo ziyara domin ka isar da sakon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to wanda ya mutu ma an ce ka bi shi da sakon annabi cewa ɗan wuta ne to ina ga wanda yake raye da aka ce ka kira shi zuwa wata kalman da sawa'in bainana wa bainahum Allah na abu da illallah wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qul shahadu bi anna haka Allah madaukin sarki bai ce. kuma kullum sai kai masa adda so nawa a cikin fata kullun so nawa mun gano wani kullum sono kake yi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala Kullum kullun kana roƙon Allah ya tsare ka wannan ke nuna cewa duk sallan da kake Allah bai karba ba duk addu'a da kake Allah bai karba ba shi yasa yanzu ka iya haduwa da ghairil maghdubi alaihim wala dhalin haka ne ko ba haka bane kullum kana cewa yahuda da kiristoci haka aka fayyana su ne almagudubu alaihim yahudu kenan azzalim su ne kiristoci duk sallan duniya musulmi sai ya faɗi wannan amma yau musulmi ne kuma ya zo wai ɗauko masu rawani da riga da alkyabban rufin asiri ko kuma wai nan su masu addini ne ƙur'ani ya yi kuskure kake son ka ce annabi ya yi kuskure kake son ka ce dukkanin malaman musulunci na da da ne duk sun yi kuskure kai ne ke kan daidai jama kun gano wannan da kyau shi sa Allah ka shaida ba ma ciki kuma za mu ta bayyana ma al'umman ka cewa wannan da'awa bata ce ba shirya bane ba abun alheri bane wajibi kuma a nisance ta a yaƙe ta ina fatan mun gane abin da za su yi shine su shiga ƙauyuka ga musulmi can suna nema a koya masu addini su je su koya masu ga kafirai can an batar da su je su shiryar da su abin da yake wajibi a kansu kenan wannan tarika na cin kudin arna ba zai fishe su ba illa iya kama ya tabbatar da su tare da kafaran a wutan jahannama Allah shi kyauta sadisan na shida wa amma hazil usul al-i'tiqadiyya wal haqa'iq ash-shar'iyya fa inna ad-da'wata ila wahdatil adayan mala yace domin wa amamu hazil usul al a gaban waɗannan usul ɗin da muka bayyana muku an ɗan tsakura kaɗan a baya jama'a dai kama da ku gane wannan fa yana ɗauke da fatoyi guda uku ne wannan littafin shi kuma gaba ɗaya akan ma wannan bayani aka rubuta wajen aƙalla ba a kasara ba shafi wajen 130 da wajen bakwai ko da takwas ga littafin jiya da na za muku na ibn taymiya wajen shafi dubu ɗaya duk akan waɗannan abubuwan aka rubuta su yanzu wannan ma da aka tsakura yanzu kin gama gamsuwa da cewa abin da suke yi ba daidai ba ne kuma ma ba a gama bayanin ba to mala duk da waɗannan bayanai da aka gabatar da ke tabbatar da ƙa'idoji da gaskiya na shari'ar musulunci to an samu wani abu ya zo ya tsaya a gabansu shine fa inna da'awat ila wahdatil adayan shine da'awan da ake wai a cura addinai waje daya wa taqarubu bainahuma a matso da addinan su rika zama waje guda suna gudanar da harka waje daya mun gano wannan da kyau ko wasaharaha hafi kalibin wahidin a tabbatar da su a wani yanayi guda ɗaya da'awatun khabisatun makera. lajina ta ce wannan da'awa ce mummuna ta makirci walghardun minha haltun haƙƙi bil batil kuma babban manufansu shine cakuɗa gaskiya da ƙarya wa hadamul islam da rushe musulunci wata ƙawidu da a'imahu da kuma wargaza dukkanin tarakun da ke rike da addinin musulunci wa jarru ahalihi ila riddatin shamila da kuma ɗiban musulmi a kai su zuwa ga ridda wacce za ta mamaye ko'ina to jama'a malaman ku an sa su sun yi ridda suna ma addini zagon ƙasa ku da kuke jiran su faɗi ku yi imani kuna ta cewa ne kuna da nayi ne kun dai ji hukuncin da lajina ke faɗi duk da waɗannan ƙa'idojin ga abin da malaman ku so koma suna yi ga abin da malaman so koma suna faɗi kuma wannan abin kafirci ne rudda ne kai tsaye kuma makirci ne da makaru wanda aka shiryo amma sakamakon kwaɗayi kun gano wannan da kyau kwaɗayi shi kai su zuwa ga abin da ya kai su mutum za a ɗauko shi yana fama da kuɗin haya ya rasa yadda zai sai a biya mai yana nan yana nan a bashi gida kyauta a bashi mota kyauta yana zaune kawai sai ga wayan shi ta iya ƙara yana duba kawai sai ga kuɗi ne kaman toro mai ba yanda ya iya dole ya je ya zauna yana tabbatar da waɗannan abubuwan da yake faɗi kuma shi wallahi ya san shi kafiri ne ya sa abin da yake faɗi ba addini ba ne ƙarya yake shi ya sani duk wani karsashi da mutum zai samu na yada addinin musulunci yana jonin da waɗannan mutane dole wannan karsashin ya rabu da shi domin ba zai iya ba domin duk wanda ya ci ladan kuturu Allah ya mai aski yasa ire-iren mu da suka san ba su iya siyan mu to dole sai a je ana mana ƙarya ana rubuce-rubucen sharri ana kage malaman fa kansu fa da su da sauran kafiran sai a ce ai mana maganin su wallahi tallahi ba za ku yi maganin mutanen addini ba domin ga yan uwa mata yanzu ana ta karantar da su waɗannan haka za su taso suna tarbiyyar 'ya'yansa a haka ina fata mun gano wannan da kyau kowa da take da islamiyya sai da karantar da nata ɗaliban waɗannan bayanan da ake yi ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa wacce ma ba ta da littafin ta photocopy za mu samu lokaci wannan littafin na bakar abdullahi abu zai za mu zo za mu karanta shi daga barkon shi har ƙarshen shi da izinin allah allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙurewar lokaci za mu saurara a nan in allah maɗaukin sarki ya raya makaratun da zai biyo bayan wannan za mu zo za mu tashi sabi'an gaba na bakwai domin ku ji wani irin sako ne waɗannan bayanai ke ɗauke da su fasbanaka lahun mabiyan duka shaida Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum